Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Juma'a. 17 ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je ci gaba hiranmu da wato Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki a siyasar Amurka wanda muka faro hira da shi a shirinmu na safe akan tsige shugaba Donald Trump. sai kuma hiran da muka faro da awal musa rafsanjani akan batun cin hanci da rashawa a najeriya bayan haka maryam dauda kuma za ta shigo da shirinta na kallabi zahara fage za ta shigo mana da shirin wato sharhin jaridun na amurka kana muna dauke da wasu sakonni da kuka aiko mana ta hanyar tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya Assalamu alaikum barkan ku da hantsi ga labaran duniya. akwai yiwuwar cewa a karan farko a amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba jami'an sirrin amurka a jiya alhamis sun ce da alamu shugabannin hukumomin leƙen asirin kasar ba za su raya al'adar da aka saba a kasar kowace shekara na yin taron sanar da al'ummar ƙasa bayanin sirrin barazanar tsaro da ake hange daga sassan duniya ba. wanda yake mai da hankali akan wato haɗuran da ka iya kasancewa kama daga aikin 'yan ta'adda zuwa makaman nukiliya batun sauyin yanayi da mata na yanar gizo za mu ci gaba da tattaunawa da kwamitin leƙen asirin majalisun amurka game da lokacin da ya dace da kuma tsarin yadda za a gabatar da taron na bana in ji wani mai magana a madadin ofishin daraktan sirri na ƙasa wato odni a takaice a hirar shi da muryar amurka bayanan farko game da yunkurin hukumomin sirrin amurka na kaucewa yin wannan bayanai a bainar jama'a ya bullo ne a jaridar da politico wadda ta bayyana majiyu uku da suka ruwaito labarai makamantan wannan da ke nuni da cewa jami'an sirrin ba za su so a gansu a talabijin ba bayanin da ya ci karo da bayanan shugaban amurka donald trump Dubban 'yan kasar Malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya Alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci a kan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba Peter Mutharika a bara. Mutanen sun ɗau wannan mataki ne bayan da alkalin alkalan ƙasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron ƙarar sun karɓi cin hanci. A ranar litini ne aka miƙa wannan ƙorafi gaban hukuma mai yaƙi da cin hanci a ƙasar. abin da ya sanadin soma wannan zanga-zangar a manyan biranen kasar uku kimanin mutane dubu hamsin ne suka taru a babban birnin kasar lilongwe inda wasu tsirarru kuma suka taru a birnin blanchard da nzuzo wannan shine karan farko a malawi da za a kalubalanci zaben shugaban kasa a kotu tun da kasar ta samu 'yancin kai daga birtaniya a shekara ta 1964 Wata hukuma mai sa ido a kan ayyukan gwamnati a jiya Alhamis ta yanke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa Ukraine taimakon soja na adadin wanda adadin shi ya kai dalar Amurka miliyan 391 wanda majalisa ta amince da shi. A lokaci ɗaya kuma ya tursasa hukumomin kif su fara bincike da zai amfane shi a siyasance. sakamakon da a yanzu haka ake amfani da shi a shari'ar da ake yi ta tsige shugaban na amurka bayan kammala bincike hukumar sa ido ta tabbatar da cewa tsarin aiwatar da doka bai baiwa shugaban damar soya mahimman tsare-tsare bisa raddin kansa ba daban da abin da majalisar ta tabbatar sakamakon ya ce ma'aikatar kuɗin da ke ƙarƙashin ikon trump ta ki fitar da kuɗaɗe a bisa wasu dalilan da a shari'ance dokar amurka ba ta amince da su ba da yake 'yan wato da yake 'yan jam'iyyar republican suke da rinjaye a majalisar dattawa inda suke rike da kujeru 53 sabanin 47 da democrats ke rike da su trump yana da tabbacin cewa zai yi nasara kasancewar kundin tsarin mulki da ake amfani da shi yana buƙatar rinjayen ƙuri'u kaso biyu cikin uku na 'yan majalisar dattawan kafin a iya tsige shi wasu 'yan jam'iyyar republican sun yi sukar yadda trump ya bukaci ukraine ta yi binciken biden amma babu ko mutum guda ɗan republican da ya bukaci a hukunta shi ko kuma a tsige shi daga kan mukaminsa kasa da shekara wato kasa da shekara guda kafin ya sake tunkarar masu zaɓe a watan nuwamba a babban zaben ƙasa a yayin da yake neman a sake zaben shi a karo na biyu daga ƙarshe miliyoyin yara ne suke fita aiki a maimakon makaranta a latilas kowace rana a sudan domin talauci a ɗaya ɓangaren kuma saboda babu wadatattun azuzuwa da zai ɗauki duk yaran sudan na daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a duniya tashin gwaron zabi da farashin kayan masarufi suka yi ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar hamɓar gwamnatin umar albashir matashi ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa murtada alhaj ya daina zuwa makaranta shekaru uku da suka gabata domin ya taimaka wa iyayensa neman na kalace murtada yana zaune ne da iyayensa a hartun babban birnin kasar kuma a wuni ɗaya yana samun ƙasa da kwatankwacin dalar amurka hudu wannan hali da yake ciki yana ƙoƙarin hana shi cimma burinsa na zama likita duk da yake al'amuran siyasa sun daidaita a sudan har yanzu tattalin arzikin ƙasar yana da rauni labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla. A shirinmu na safe, Malam Hassan Jibiya wani mai fashin baki ne akan siyasar Amurka. Ya nuna mana yadda Majalisar Dattawan Amurka za ta gudanar da shari'a akan tsige shugaban Amurka wato a wata kotu ta musamman wanda alkalin alkalai zai jagoranta. To ko shin akwai wata gabar da shugaban kasa zai kai ya bayyana a gaban shari'ar sai bakon namu ya ce. zai wahala zai wahala zai wahala gaskiya a ce har shugaban kasa zai iya yawanci kaga ko a lokacin na clinton da aka yi ai wata keɓaɓɓiyar muhawara ce aka yi da shi wanda aka aka sa ta aka faifan bidiyo uh, kowa ya gani uh, to zai wahala duk dai wanda aka taɓa yi guda uku ba a taɓa kirawo shugaban ƙasa ba amma ba zai gagara ba idan shi shugaban ƙasan yana son ya zo ya kare kanshi za a iya ba shi daman ya haka amma zai wahala gaskiya hakan ya faru. To menene bambancin wannan shari'ar da za a yi ma shugaba Trump da kuma wadda aka taɓa yi ma Bill Clinton a baya? To bambancin dai kusan kasan sun ce ma ainihin jadawalin yadda za a yi wannan shari'a ita kanta a wannan matakin za a kwafi irin waccan wadda aka yi ma shi shugaba Clinton ne a waccan 99 shari'a da aka yi a 1999. Abin da ke bambanci a nan shi ne. a shi shugaban republicans a wannan karin su suke da rinjaye eh, sannan kuma abin da ake tuhuma shi wannan shugaban kasar da shi kaga shi shugaba clinton ya fito ya ba da hakuri ya ce e eh, yayi karya kuma abubuwan da aka zarge shi yayi yayi hmm. amma dai yana tunanin wannan laifi bai kai ga matsayin da za a cige ba to shi wannan shugaban kasar abin da ake ciki yanzu ya ce duk wannan zarge-zarge da ake masa bai ma yi ba yana kiran wannan waya da ya da shugaban kasar ukraine waya ce mai tsafta ba babu wani batanci bai nemi wato wani alfarma ba ya rike kuɗin kudin makamai da za a ce makama kasar da shi to su ne dai wa'annan wasu 'yan bambancen da ke da kwai tsakanin wannan shari'ar da waccan laifuffukan da ake tuhuman su yawanci shine bambanci kuma kaga su wancan ai 'yan majalisar wakilai na wancan lokacin su ma 'yan republican ne su ne suka fi rinjaye su suka yi wannan shari'a su suka ainihin gabatar da wannan madafai na tsigewa zuwa ga majalisar dattawa a wannan karin kuma democrat ne suka kawo abin nan sannan kuma wanda ke shugaban kasa eh, shi Donald Trump ɗan Republican ne sannan shi kuma Clinton ɗan Democrat ne bambanci ne na siyasa da kuma tumai-tumai. To dalla a gaida Malam Hassan Sallau Jibiya kenan wato wani mai fashin baki a kan siyasar Amurka a nan da ke zaune a nan Amurka. awal musa rafsan janin shugaban kungiyar sislak mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a baya ya koro mu akan yadda kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya suke haɗin gwiwa da ƙasashen waje yadda za a hana masu satar kuɗaɗe daga najeriya shiga waɗannan ƙasashe kamar su amurka da tarayyar turai yanzu kuwa cewa yake yi suna satar ba wai dainawa suke ba amma inda muke wayewa da mutane kai kuma muke sa kaimi muke kuma sa wuta ga su turawa da tabbatar da kan cewa duk wanda isa ci kudin najeriya ba a kyale shi ya kai labari ba to wannan ina kuntata musu saboda haka zaka ga cewa an dan samu wato wato ci gaba nasara wajen hana sace-sacen kudaden najeriya kamar inda ike kamar shi in ka kanka kula shekara ashirin da ya wuce irin fatakar da aka yi aka kwaso ake kwaso kudin najeriya a kawo shi nan yanzu ko gida za ka siya muna da wato labari a kai in ka zo nan america ka ce za ka sayi fili ko gida ko wata kadara muna nan muna tare da kawance da sauran kungiyoyi irin namu a nan amurka din za mu sa ido za mu binkito kuma in ka yi wannan din ko kika yi wannan din za mu falsata za kuma mu gawa ita gwamnatin america kan cewa wannan kuɗi da ka zo kai wannan kuɗi ne wanda ba na halali ba kuɗin gwamnati ne kuɗin jama'a ne saboda haka ana ɗan samun nasarar hana su ɗaya kenan sa'an nan na biyu 'yan kasa su ma da kansu suna dan fara wayewa su gane kan cewa idan mutum ya zo ya kwaso kudin gwamnati a daina masa kamar wani a ne masa wani gani kamar mutumin kirki saboda kuɗi ne wanda yake ya dace a kawo ruwan famfo wutar lantarki hanyoyi hmm. makarantu asibiti ka zo ka kwashe kai kadai ka hana al'umma ka sa su cikin kangin talauci da wahala da rashin aikin yi da talauci saboda haka muna wayewa talaka kai kan cewa irin waɗannan mutanen ba mutanen kirki ne da za ku zaɓe su ba gobe in sun zo sun ce ku zaɓe su saboda sun ɗebe dukiyoyin da ya dace a ce an samu ababaɗin more rayuwa da za ku ji daɗi. Barin mu barin dan mai da kai baya kaɗan. Ɗazu ka ce shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa gwamnoni da sauransu ba iya shari'a da su a lokacin da suke mulki. To kwanakin bayan mun ji an ce shugaban ƙasa ya bayyana ƙadarorinsa gwamnoni ma su yi haka nan kenan wannan abin yaudara ce koko. to gaskiyar magana inda a ce ana bin tsarin gaskiya a najeriya daga shugaban kasa zuwa kowa da ike cikin gwamnati ya dace a ce ba ma kafin a tambaye shi ko a tambaye ta ta bayyana kadarorinta in ka kula anan nan amurka da sauran kasashe da ake demokuraɗiyya ai shugabanni in ka duba website ɗinsu za ka ga abin da suka mallaka amma abin da yake faruwa a najeriya shine idan kana da miliyan goma kafin ka zama gwamna ko kafin ka zama shugaban kasa ko kafin ka zama dan majalisa ko kafin ka zama chairman na local government sai ka ce kana da miliyan biyu a cikin fom da za ka rubuta saboda babu cikakkun ma'aikatan da za su yi bincike su tabbatar da wannan batun da ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to madalla awal musa rafsanjani kenan iya mana waɗannan fashin baki To yanzu kuma kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan waƙar. Wai mallakin masu mulki sarkin da kai kayo. Mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabbana ka horin basira wa ɓaci zanayo. Zan faɗakar da duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. kuma da fata an shakata da wannan wakar. Shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A cikin shirinmu na yau za ku ji karashin wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. To ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan eh, gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci mm. duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su yaya kuke yi naku Wani ni gaskiya wallahi ba na sa abin gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba 'ya'yana so kin san ba inda za a ba wa mutanen abin da bi da kyau yawwa shi sa wani zuba za a ce aiki na yana da ɗan tsada amma ni i don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abin gwangwani ba mu amfani da shi kuma man mu da muke amfani da shi zan gaya maka kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abin mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke hada abin mu na ce da mutum dubu ko me mu muke abin mu akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin su mai mai din eh mm, yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu. Mm. To sauran kayan abincin akwai abin da tura ake ce ma perishables su kuma ya kike yi? Ba na sayan komin aji sai na samu order. man gyada da manja kaɗai nake ajiyewa saboda kada samu matsala mm. a zo lokacin da za a bada order ban da shi amma duk abin da kika da muke amfani da shi akwai a kasuwa. ya danganta da abin da kake so sai a saya. a lallai kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci. To yau misali a ce ga aikin ofis an baki, za ki watsi da wannan? A'a ba zan yi ba, ko miliyan nawa za ba ni. Ba za ki aikin ofis ba? A'a ba zan yi ba, ba zan yi ba. Me yasa miliyan ai kuɗi ne kuwa? Ai na gaya miki ni ba kuɗi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake gan suna fita daga gidana da fara'a ina jin daɗi sosai to shi sa ba zan yi aikin ofis ba. to kin gani yanzu akwai mata akwai 'yan mata da ke karatu mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki wani gaskiya ina ba mata shawara kowane irin karatu kai kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai saboda mu ne yau ba mu gobe ba yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru to in kana da sana'an hannu shi wannan sana'an ba wanda zai dauke maka yana nan a ka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk ilimin ka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa a yi yana da kyau To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai 'ya'yan marasa galihu za su zo ciki ko? Wallahi saboda su nake sanyi. saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su yi sponsorin dinsu na ma gaya musu wa'inda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka za su biya misali dubu hamsin a makarantar to 'ya'yan da ba su da shi za su biya dubu biyar sai su su cikon sauran sai su aka dai fami so kin ga kamar mun ba su scholarship ne ai mm. yawa su koyi sana'an eh, girki saboda 'ya'yan namu da ba su da shi nake sanyi saboda su ma su samu sana'an da za su yi dan ba za su iya affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike 'ya'yansu kamar ni yanzu a ce ina da 'yata da zan mm. turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda 'yan mata su zo su koyi sana'an nan? ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na yayan mu so ba zan yi abin da zan je 'yar wani ya zo kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koya abin da za su koya su tafi kowace rana kowace rana to kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai kai wata shida ko tara dama minimum wata shida ne maximum shekara ɗaya kuma za a koyar da kamar wa'annan da kike ce ma small chops eh. ina irin su cake dukka ko ne za a yi na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu duka za a yi ko ne za a koya musu komai za a koya musu da small chops da wayannan pastries da abinci da za a koya musu small chops su ne wanne da wanne cocktails mhm. small chops shi ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops mhm. sannan pastries kuma su ne su abin nan su cakes din su ne wayannan mhm. then sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarin juice din nan kunun aya kunun zaki duka za a koya musu Do a wannan makaranta mm. To kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati? Saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatan kuɗi mai tsoka. Ana neman gwamnati samun hannu. Na neman taimako daga Allah. Mai sha Allah Allah zai taimaka. <laughs> Allah ya bada sa'a. Amin amin. To jama'a masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma za mu da sa'aya. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hajiya Fatima Ladi Shehu da kuma Madina Dauda da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Toma da a gaida Maryam Dauda. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana sharhin jaridun amurka a cikin sharhin jaridun amurka na wannan mako za mu fara da jaridar washington post inda aka rubuta labarin 'yan takarar shugabancin amurka shida na jam'iyyar democrat sun yi wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda ta zama karawa gaba da gaba ta karshe kafin a fara zaben ɗan takarar jam'iyyar a jihar Aiwa ta yankin tsakiyar yammacin ƙasar don karawa da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe na watan Nuwamba. Yayin da jam'iyyar ke daɗa tsaurara matakan tantance ɗan ta bayan kowace muhawara. 'Yan takara kalilan ne suka samu kaiwa ga muhawarar ta ranar talatan da ta gabata tun bayan da aka fara a watan Yuni. Waɗanda suka samu shiga tattaunawar ta ƙarshe sun haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Sanata Bernie Sanders da Sanata Elizabeth Warren da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg da Sanata Amy Klobuchar da kuma hamshakin mai kuɗin nan Tom Sawyer. sai jaridar new york times inda aka rubuta labarin shugaban amurka donald trump ya karya dokar kashe kudin kasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soji ga ukraine yayin da a lokacin ya tirsasa wa kib ta kaddamar da binciken da zai taimake shi a siyasance wata hukumar gwamnatin amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati ta kai ga wannan matsaya a jiya alhamis kan wannan batu da ya zamanto ginshikin yunkurin tsige shugaba trump wannan matsaya da hukumar sa ido kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne bayan da majalisar dattawan kasar ta kaddamar da shirin sauraron karar tsige shugaban na amurka da aka gabatar a gabanta dan majalisar wakilai a bangaren 'yan democrat gerald nadler na ɗaya daga cikin mutane bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban majalisar dattawa. Gerald Nadler ya ce sun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi. sannan sun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya ce matakin ƙarshe a ranar alhamis ɗin da ta gabata zai sanar da fadar white house da kirawo shugaban kasa don ya amsa tuhume tsige shi da kuma turo lauyansa za a dai fara ainihin shari'ar ne a ranar talata mai zuwa sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage daga nan sashen hausa na muryar amurka ke cewa ku huta lafiya towa da zahara sharhin jaridun amurka kenan ta gabatar yanzu ne za mu kawo muku sakonni da ke aiko mana ta hanyar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana alhaji audu mai gora kampala malamadorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun koli ta yanke game da zaben da aka yi na jihar imo wadda aka biyo jam'iyyar apc daga hannun gwamnan jam'iyyar pdp to masana shari'a sun kallaci irin yadda aka yi wannan hukunci kuma sun bibi hukuncin ɗaya bayan ɗaya sun tabbatar cewar lallai harkar shari'a a najeriya ta fara gyaruwa domin harkar shari'a a baya ta lalace wadda gwamna ko ciyaman na lokar gamman shi zai bai mai shari'a umarni i karba ko da abin nan bai dace ba amma mai girma shugaban kasa ya kyale hukumar shari'a ya kuma ba ta 'yancin gahin kanta ta yi hukunci daidai da abin da aka aikata. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yola, Najeriya. Ina godiya da information na jihar yobe alhaji sha'ifu karilla da samun komawa wa'adin sakataren gwamnatin jihar yobe alhaji bamanin wali da komawansa da kuma rantsuwar da shi aka yi yau da aka yi ranar alhamis mutanen guru da kuma mutane muna musu godiya duk inda aka ce sakataren gwamnati dan garin kani. ne. assalamu alaikum amurka daga alhaji manir dan uwa mai allah na cikin garin gida kira ga gwamnan zamfara matawallan maradu da sarkin gumi hakika abin da kun kawa kara yi Allah na sama shi na gane duk abin da za ku yi Allah ya ki filin wanda kuka yi da barayi na karya na yaudara na zalunci yau ku dubi bala'in da an kawa yan uwa na da cikin garin karaye aka zo aka kashe su a kashe mana uwaye a kashe mana kakanni a kashe mana yaya a kashe mana mata kuma kun sani yanzu ku ce mu yahi to mun wace mun bar karaye mun shiga uwa duniya don haka Allah na ganin Allah ka taimaki Najeriya. Assalamu alaikum sashen sauta biyoyi e America. Mai magana Abubakar Muhammadu Sokoto ce Najeriya. Wannan doka da gwamnan Katsina ya ta hana hawan babur cikin dare ta yi daidai ta yi daidai mun yaba mishi Allah saka mishi da alkhairi. saboda haka waɗanda ke cin amanan mutane ai cikin dare ne suke amfani da babura don haka ai dare an kace ba rana ba haka wannan dokar ta daidai Allah ya saka mai da alheri assalamu alaikum sashen hausa biyoyi e america mai magana alhaji buba illela wata ta so kudu ce nigeria yana kira kamfanin mtn da wani dalili an kaurihe mana sadis nan karamar hukumar mata illela ko da ka daga ka bar gari kana samu ne ko akwai wani layi layina ko kuma ba su bukatar sabis sun su na MTN nan karamin ko Lela mu mutum layuka mu ya ta musu magana a nan mu Lela wata ta so kwanan mu uku ba mu da sabis ba mu san dalili ba. to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni to sai dai kada a manta a aiko za iya aiko da sako akan bukin cika shekaru 41 da sashen hausa na murya amurka yake yi kafin mu yi sallama ga labarai a takaice. a takaice akwai yiwuwar cewa a karan farko a amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba. dubban 'yan kasar malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba peter Musarika mutane sun ɗau wannan matakin ne bayan da alkalin alkalan ƙasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron karar sun karɓi cin hanci wata hukuma mai sa ido akan ayyukan gwamnati a jiya alhamis ta yanke cewa shugaban amurka trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa ukraine taimakon soja da adadin shi ya kai dalar amurka biliyan 391 To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Aisha Mu'azu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Jimmy Cook. Baba ku Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum.